riwaya cewa a la zalun nasu mukhtalifatun a'raquhum fi talabid duniya. mutane ba za su gushe ba suna saɓani da rigima suna dukan wuyan junansu akan neman duniya to wannan hadisin da riwayoyin shi dinnan ya da gaskiya hadisin da ba malamai wahala kwarai wajen fahimtar sa tunanin shin da gaske zinariya ne wasu malamai su ce kawai a bar a zahirin sa wasu malamai kuma a wannan zamanin da muke rayuwa suka ce to wannan ana nufin albarkatun ƙasa ne Kaman man fetur jibairu rigingimin da ya zaka kankanin ƙasashe akan shi akai ta yaƙe-yaƙe akan shi akai ta mulkin mallaka akan shi ake rigima yanzu ma da yan yankin masu man fetur da wanda ba su da shi yanzu kwanan nan ma da aka ce an gano a wasu jiha har an fara rigima tsakanin wata jiha ce ke da shi ai ta rigima akan arziki na ƙarƙashin kasa sannan me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da karkaje ka ibnu battalin ibnu tin amin yake cewa naha an akhadhihi li annahu malun amun lil muslimina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kwasa ne saboda dukiya ce gama gari commonwealth ne dukiya al'umma ce to bai halasta wani guda ɗaya je